Ɗaruruwan na nakasassu maza da mata ne suka hallara a farfajiyar cibiyar gamayyar ƙungiyoyinsu da ke unguwar Bandabari ta nan Yamai, inda suka yi sallah raka'a biyu kafin su cike da addu'o'i a matsayin wata gudunmuwa a wannan lokaci da ake faman neman mafitar matsalolin tsaron da ake fuskanta a baki ɗayan yankin Sahel. Malam Habibu Abdullahi shine shugaban ƙungiyar masu bukata ta musamman na yankin Yamai. Irin abubuwa da muka gani na yaƙe-yaƙe na tashin hankali na ɗauke mutane a taya kinafin insu na mutanenmu kuma da a can bisa furon wajibi ne dole ne gare mu yi wannan addu'a saboda abu ne yaƙi ne na ƙasa gaba ɗaya muke son Allah ya kawo mana kwanciyar hankali cikin wannan ƙasa mu. Hukumomi sun yaba da wannan yunkuri wanda a cewar su abu ne da zai amfani ƙasa fiye da yadda ake zato in ji mataimakin gwamnan Yamai Abduwada. Gaskiya abin ya yi kyau kuma Allah da ya karɓa su ma sun yi nazari sosai saboda matsalolinmu na tsaro da suka adabi mu ta Nijar saboda wannan ne suka gayyace jama'a a zo a yi wannan sallah tun da yau ranar su ce ta na kasasu. journée international de personnes handicapées a turance ya kamata a ce wannan lokaci banda ma ita wannan kumjiyar ta na kasasu. sauran kumjiyoyi su yi kwaikwayo da wannan gwaji da suka yi su ma kasu tsaya ga yau kaɗai ranar tasu ya kamata su ɗauki lokaci nan da wata ko sati biyu ko wata uku suna gayyata mutane suna gayyatar mu muna zawa in Allah da ana yin wannan abu saboda ƙasar na tamu tana buƙatar addu'a halin da ake ciki sakamakon annobar koronar da ta addabi duniya yasa ƙungiyoyin nakasassu takaita bikin na bana a maimakon shagulgula irin na nishadi sun fitar da wata sanarwa domin tunatar da hukumomi matsalolin mutanen da ke fama da tawaya a jamhuriyar Nijar. Hajiya Fati Bunti ita ce sakatariyar tsare-tsare a gamayyar kungiyoyi ta FNPH. Akwai masu bida aiki a ƙara musu. su ma ko sai abu lokaci wurin da an ka ƙara biyar bisa kai ga ɗarin nan muna so a ƙara bisa kai ga haka nan. muna so kuma yaran mu duka da za su yin karatu allah ubangiji ya sa duk ku ji alkawali a wuce a sa su zan wucewa wuri-wuri mataki duk da ya kamata tunda mu ma yau kasar Nijar muna so mu tai tare da kowa daidai daidai na kasasu na kasar Nijar ba mu san barace baracen nan komi abin da gwamnati zai yake so za mu kiyaye biskai gare su. Alƙaluman ƙididdiga sun yi nunin cewa yawan na kasasu ya haura sama da mutum dubu ɗari takwas daga cikin mutane miliyan ishirin da biyu da ke da su a nan Nijar. Saboda haka ƙungiyoyin kare hakkin waɗannan mutane ke jan hankulan hukumomi akan buƙatar ƙara yawan kuɗaɗen tallafin nan miliyan hamsin na sefa da aka saba bayarwa a kowace shekara da yadda za su sami abubuwan shafe wa kansu hawaye a fannoni da dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.